أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن الخبر من أهم ما يحدث في حياة الناس سماعا وقولا وقبولا ونشرا وقد كان للإسلام كعادته آداب في كل شيء فله آداب وقوائد وضوابط متعلقة بالخبر أيها الإخوة الأفاضل الخبر هو إعلام غيرك بحادثة وهو يحتمل الصدق والكذب لذاته فإذا قيل خبر فقد يصدق إذا كان صادقا وقد يكذب إذا كان كذبا والمخبر بالخبر قد يكون صادقا في خبره كما أنه يكون كاذبا في خبره أيها الإخوة الأفاضل إن الإسلام بقواعده وآدابه وأخلاقياته مهد آدابا للخبر فمهد آدابا تتعلق بقول الخبر فليس كل خبر يقال كما أنه ليس كل خبر ينشر وكما أنه ليس كل خبر يسمع ويستمع إلى قائله يقول الله تبارك وتعالى في قائلة نشر الأخبار وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداؤوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه ففي هذه الآية الكريمة يذم الله تبارك وتعالى الناس الذين إذا سمعوا خبرا قاموا بنشره بغض النظر عن أهمية ذاك الخبر وهل هذا الخبر يكون مآله خيرا أو يكون مآله ضد الخير فذمهم الله تبارك وتعالى قائلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاءوا به الأمر هنا النبأ والخبر فإذا جاءك خبر يمس أمن الأمة أو خوفها فالواجب عليك أن تتريث ولا تستعجل في نشره بل انظر إليه كيف يكون مآل نشرك هذا الخبر هل إذا نشرته يكون مفيدا للأمة أو يكون مضرا لها فإذا كان مفيدا لها فانشره وإذا كان مضرا لها فأرجعه إلى أولي الأمر حتى ترى ماذا يقولون في هذا الخبر وماذا يأمرونك به أيأمرونك بنشره أو يأمرونك بالقف عن نشره فقال الله تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فكل خبر له أهله فإذا كان الخبر متعلقا بأهل العلم الشرعي فأرجع ذاك الخبر إليهم حتى ينظروا إلى قواعد الشر ويفتونك في هذا الخبر ويأمرونك إما بنشره أو بالقف عن نشره وإذا كان الخبر يتعلق بأمر الشرطة أو بأمر الجنود أو بأمر الضباط أو بأمر التجارة أو بأمر الاقتصاد وإلى غير ذلك من الفنون التي تتعلق بحياة الناس فأرجع ذاك الخبر إليهم هذا هو الأصل الأول في نشر الخبر أو قوله أو قبوله والأمر الثاني أيها الإخوة الأفاضل هو التثبت من صدق المخبر به والتبين في ذاك الخبر والله تبارك وتعالى أمرنا أن نتثبت في الأخبار وأن نتحقق في صدقها وكذبها بالنظر إلى قائليها والمخبرين بها فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاتق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فالخبر ينبغي النظر إلى المخبر به وصف الله تبارك وتعالى المخبر بكل خبر بأنه كان فاسقا قبل التحقق فيه صلاحه وخلقه وصدقه وأمانته لكن قبل أن يتحقق ويتبين فإنه لا يزال فاسقا فإذا جاءك الخبر عن إنسان فالواجب عليك أن تنظر هل هو صادق هل توفرت فيه شروط قبول الخبر من صدق وأمانة وما إلى ذلك من الأوصاف التي تعود إلى العدالة فإذا كان رجلا عدلا فإن ذلك تستطيع أن تأخذ خبره وربما إذا كان الخبر توفرت فيه تلك القائلة السابقة الأولى فلك أن تنشره إلى غيرك ولا ينبغي أيها الأخ الفاضل أن تنشر خبرا وأنت تظن به كذبا فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما خرج الإمام مسلم في مقدمة صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وفي رواية فهو أحد الكذابين أي لا بد من التحقق والتثبت والتبين في صدق المخبر بالخبر ثم بعد ذلك لك أن تنشر هذا الخبر أيها الإخوة الأفاضل إن الإنسان الذي تعود نشر الأخبار بدون تحقيقها وبدون تثبيتها فإنه لا بد أن يقع كاذبا في يوم من الأيام لذا ينبغي التريث والتأني في الاستماع إلى الأخبار وقبولها ثم نشرها بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا وصلوا وسلموا على رسولكم واستغفروا ربكم إنه كان غفارا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح وأنسى بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين amma بعد فيا أيها الإخوة المسلمون هو ما درجة masu daraja masu albarka, labari yana ɗaya daga cikin abin da ɗan adam yake so kuma yake da mahimmanci a cikin rayuwarsa da labarurruka ake aiwatar da abubuwa da yawa abin da ake cewa labari shine ka ba ɗan uwanka ka faɗa wa ɗan uwanka wani abu da ya faru shi na ke ci labari sannan labari a ƙa'idar malamai duk labarin da aka kira shi labari to zai iya zama gaskiya kuma zai iya zama ƙarya a ƙarƙashin haka ne shari'anmu mai hikima ta musulunci ta sanya ƙa'idoji da dokoki da wasu tuwasu da ladubba da riko da kyawawan ɗabi'u a game da abin da ya shafi labarai sauraron labaran ji kenan da faɗan labaran da kuma yada labaran duka waɗannan suna da ladubba suna da ƙa'idoji da musulunci ya tanada yanwa masu albarka baya cikin abin da musulunci yake so mutum ya zama mai gaggawa ba da labari da zarai ya ji ba tare da ya duba wannan labarin me yake da alaka da shi ba sannan idan ya ba da labarin me zai biyo baya Allah ta'ala ya zargi mutanen da sun ji labari ke su yada Allah ta'ala yake cewa idan wani al'amari ya zo musu malamai suka ce al'amari nan labari kenan idan labari ya zo musu wanda yake da alaka da tsaron al'umma ko yake da alaka da tsoronta zaman lafiya ko rashin sa to sai su rika yada waɗannan labararruka Allah ta'ala yana zargin masu aikata haka yace ina ma dai da a ce lokacin da labarin nan ya zo musu sun mai da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai da labari yau zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai da shi zuwa ga nassosan shari'a a kalla wannan labarin shari'a ta ba da umarni ta yi rangwame ta sassauta yaɗa shi ko ko a'a ta yi hani ta tsawatar a game da yaɗa irinsa sannan da a ce sun mai da labarin nan zuwa ga mazuwa al'amurra a cikinsu ila labarin yana da alaƙa da sojoji a komar da labarin zuwa gare su ila labarin yana da alaƙa da 'yan sanda a mai da labarin zuwa gare su a bincika ila labarin yana da alaka da al'amuran da suka shafi addini tsantsa a mai malamai su duba su ba da fatawa cewa wannan labarin ya cancanta a yaɗa shi ko kuma bai cancanta a yaɗa shi ba Allah ta'ala ce da sun aikata haka to lallai da waɗanda Allah ya ba zurfin ilimi masu ikon su istinbati su tsatso hukunce-hukunce a cikin nassosan Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam to da sun san abin da ya kamata a yi a game da wannan labarin wannan aya mai girma tana gargadi akan gaggawar yada labari a lokacin da ka ji shi sawa'un ka karanta ilimin labarai ne a matsayinka na ma'aikacin jarida ko ma'aikacin gidan rediyo ko ma'aikacin gidan talabijin ko ko a a ɗan sa kai ne kai irin 'yan social media ko ko a a kai kawai mutumin gari ne ma ana buƙatar ka duk abin da ka ji na labari to ka tsaya ka duba wannan labarin kamai da shi zuwa ga waɗanda abin ya shafa su su duba su ga ya cancanta a yaɗa wannan labarin ko bai cancanta a yaɗa shi ba wannan ƙa'ida ta farko ce duk lokacin da labari ya zo a tsaya a duba suwa ya shafa a bincika a mai da al'amarin zuwa gare su sannan a duba a ga labarin ya cancanta a yaɗa shi ko bai cancanta a yaɗa shi ba dan uwa masu albarka daga cikin ka'idojin labari Allah subhanahu Ta'ala ya kira duk mutumin da zai ba da labari a matsayin fasiki fasiki ne bayyana sabo har sai an tantance shi idan ya ci wannan tantancewar to daga na shi kenan ya tashi daga matsayin fasiki ya zama mutumin kirki Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani idan wani fasiki mai bayyana sako ya zo muku da labari to ku bincika wannan labarin ku tabbatar da shi gaskiya ne shi ko ba gaskiya ba ne domin labari an faɗa mana zai iya zama gaskiya zai iya zama ƙarya to wannan na faruwa ne daga mai ba da shi idan mai bada shi ya zama mai gaskiya kuma ya bi gaskiya to sai a labari ya zama gaskiya idan kuma ya kasance makaryaci ne kuma ya zilla ƙaryar yanzu labarinsa ya zama ƙarya domin idan ba ku haka da labari ya zo muku sai ku ansa ku yafa ku yaɗa. ana jin tsoron wata rana ku afka wasu mutane ba a bisa sani ba sai bayan kun afka musu ba a bisa sani ba ce ku wayi gari kuna masu dana sani a bisa abin da kuka aikata kuma a lokacin ƙila. abin da aka ba da labarin ya haifar da abinda ya haifar ba za a iya janye shi ba domin ya riga ya abu labari da haushe yana cewa zarar bunu ne idan aka zaro to ba za a iya maidawa ba in baka gane bunu ba a wani karin magana suna cewa zarar tabarma ne idan aka zaro tabarma to ba a iya mai da wannan abin da aka zaro daga jikin tabarma ya riga ya fito ke yan masu albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi gargadi akan da ka ji labari ka yada ba tare da ka tabbatar da gaskiyar wannan labarin ba al-imamu muslim ya fitar da hadisi a cikin mukaddimar sahihinsa riwayar sayyiduna al-mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya bada wani labari alhali a zuciyarsa yana jin wannan labarin ƙarya ne amma ya yi ƙarfin hali bai tabbatar da gaskiyarsa ba sai ya je yaɗa to ya zama ɗayan biyun makaryata wato asalin makaryacin sannan kuma shi ne yaɗawa a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai shi ɗayan makaryata ne sau da haka ana buƙatar duk labarin da za ka yaɗa kar ya zama burinka shine a ce jarida ku ta fara yaɗawa ko a gidan rediyon ku aka fara ji duk wanda zai samu labarin sai dai ya siya a wajen ku ko kuma a ce a wajen ka aka fara ji wannan ba ɗabi'ar musulmi ba ce ɗabi'ar musulmi da na dubban la labarai da aka kirantar da shi ya zama yana da tsantsan a kowane labarin ne shi yan uwa masu albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labari a cikin abin da ya gani na mafarki annabi sama yana da al'ada da asubahi idan ya gama sallah zai waigo ya ce wa sahabbansa ɗayan ku yayi wani mafarki domin annabi sama ya fassara masa annabi alaihi salatu wassalam yana fassara mafarki a ranar ya ce ɗayan ku yayi mafarki hadisin samuratu budu jundu ce masa ɗayan ku yayi mafarki sahabbai ba wanda ya ce yayi mafarki sai mun ya ce to ni na yi mafarki a cikin abin da annabi sama ya bada labari ya ce ina yi mafarki ina kwance wasu mutane guda biyu suka zo suka ɗauke ni suka tafi da ni daga cikin abin da suka nuna min sun shigar da ni wutar jahannama na ga mutane iri-iri a cikin mutanen da na gani na ga wani mutumi haka ake kwara bakinsa haka a yaga sai an kai ƙarshe an haɗe na tambaya na ce wane ne wannan suka ce mu tafi sai da suka gama nuna masa abubuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga baya sai suka ce to za mu fassara maka wannan mutumin da ka gan shi ana yaga bakinsa sai an kai ƙarshe shine mutumin da zai zilla ƙarya idan ya zilla ƙarya to sai ta yatsu a dukkan faɗin duniya malamai na wannan zamanin suka ce wannan hadisin alamun min alamin nubuwa alama ne shi daga cikin alamomin annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin kafafan yada labarai da ake da su a shekarun baya a zamanin maza sama ba irin namu bane irin yaduwar labari a yanzu cikin 'yan sakwanni baya da ba shi a da so daga kamar annabi sama yana ba da labarin irin abin da zai afku ne a ƙarshen zamani wanda muke gani a yau yau yau din nan yanzu yanzu nan sai a yada cewa wane ya mutu kuma yana zaune a gidansa lafiyar shi lau ce ya mutu kafin ka ce kwabo labari ya kai amerika labari ya kai china labari ya cilla ya kai wata kasa sunanta chile labari ya hautu na duniya ga baki ɗaya farka musulmi abin da ake bukata shine kar ya zama ɗan garaje a wajen ba da labari ya zama mai bin abubuwa sannu sun yan uwa masu albarka daga cikin labarin rika akwai waɗanda gaskiya ne su amma kuma bai halatta a can a yada su daga cikin labarin rikan da bai halatta a musulunci a yaɗa su ba ko da gaskiya ne akwai labarin da ba zai haifar da alkhairi ba ga al'umma ga baki ɗaya. labari ne da ya shafi wani abu na tsoratarwa baya cikin ladabi ka zo ka ba musulmai labari a game da shi kuma musamman labarin in ka ba da shi ba ka ba su mafita za a yi yunwa za a yi kaza daga nan kuma sai kai shiru to da za a yi yunwa ya za a magance yunwa za a yi kaza wata cuta na nan zuwa to sai a yi ne daga nan sai ka faɗi mafita in ka san ba mafita ka kama bakin ka kai shiru ba alkhairi a cikin ba da labari annabi sama ya haramta tsorata musulmai ka sa wa musulmi razana da firgici a rayuwarsa ka tsoratar da su an hana daga cikin labarikan da gaskiya ne amma ba a yadda a yada su ba akwai labarin sirri tsakaninka da dan uwanka musulmi ya zo ya baka wani labari da ya shafe shi kuma ya faɗa maka cewa sirrin sa ne baya halatta ka je ka yada alhadisu amana labari amana ne a lokacin da mutum ya yi maka magana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuna tare da wani ya ka ya baka to da ya juya baya wannan labarin ya zama amana a kanka yana nufin ka rufa masa asiri takka je ka yada daga cikin labarikan da gaskiya ne amma ba a yadda a yada su ba abin da ke gudana tsakanin miji da mata a ɗakin haramun ne mace ta je tana ba da labarin abin da ya gudana tsakaninta da mijinta bayan sun saki labulai haramun ne namiji ya je yana ba da labarin abin da ya gudana tsakaninsa da matarsa bayan sun saki labulai haramun ne abun ban mamaki abubuwan da muke gani a yau munana na bayyana sirrora na gidajen aure namiji ya fito yana bayyana labarin gidansa abin da ya gudana tsakaninsa da iyalinsa ko yake gudana da iyalinsa a waɗannan kafafen sada zumunta na zamani abin takaici ne abin tashin hankali ne musulmi mai ikirarin imani da Allah da yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mai ikirarin yayi imani da lahira yazo yana ba da labarin abin da yake gudana tsakaninsa da matarsa na sirri haka mace ta zo tana ba da labarin abin da yake gudana tsakaninta da mijinta a social media waɗannan labarurrukan akwai wajibi akan jagororin al'umma tsakanin malamai da masu shugabanci a wajen ɗaukar matakai da suka kamata a wajen daƙila irin waɗannan fitina daga cikin labarin da ba su halatta a yada ba akwai yada labarin alfasha da ya afku da wani ƙarar alƙur'ani ya zargi masu yin haka ya ce lallai waɗanda suke son alfasha ta riƙa yaɗuwa ta watsu a tsakanin waɗanda suka yi imani da Allah waɗannan tabbas suna da azaba mai raɗaɗi a duniya kuma da lahira sarka baya halatta wani abun kunya ya afku ga wani ka zo kana yaɗawa a social media in da ba wanda ya sani kai yanzu ka zo kana yaɗawa kuma kana koya wa wasu akwai ladubba masu yawa 'yan uwa masu albarka da suke da alaƙa da yaɗa labari da sauraren labari da kuma faɗin labarin duka suna nan malamai sun fayyace su Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mana halayenmu Allah ya shirye mu Allah ya abarka a cikin rayuwarmu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ƙasarmu ya ba mu zaman lafiya Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana garuruwanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana unguwanninmu da gidajenmu Allah ya titirta matanmu Allah maɗaukakin sarki muna roƙon ka shiryar da zuriyarmu ya Allah ka kintsa mana matasanmu ka hana su shaye-shaye ka hana su dabanci ka hana su fada a tsakanin junansu ya Allah ka kintsa mana su ka dora su a bisa ilimin da ka saukar ga manzanka sallallahu alaihi wasallam ya Allah madaukakin sarki ka ba su ikon samun ayyukan yi ya Allah ka zaunar mana da kasar mu lafiya ka ba mu shugabanni nagari masu amana masu tausayi masu jin kanmu ya Allah subhanahu wata'ala ka dora shugabanni akan mu waɗanda suke tausaya mana suke rukun amana a game da dukiyoyinmu ya Allah ka ba mu shugabannin da suke kaunar mu muke kaunar su ba waɗanda muke zagin su suna zagin mu ba ba waɗanda muke tsinewa suna tsine mana ba Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa barik lana fi ma ataita wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alayta la manja minka illa ilayka Allahumma اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا برحمتك يا أرحم الراحمين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 عنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا من عبادك خيارنا ولا تول علينا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احل وطننا من كل سوء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ وطننا من كل سوء اللهم أنزل السكينة والاستقرار في وطننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا برحمتك يا أرحم الراحمين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 واغض عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين واغض عن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين قوموا إلى صلاتكم